بسم الله الرحمن الرحيم إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابة السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد جنوة السلام عليكم ورحمة الله سائن كي سر مسلم شي إن شاء الله تبارك وتعالى كمر يمد المخصاب أقوان يمد نوان نوان تعمي البركة صحابوان نمك الله شي مصحابي ومي مجيد على القرآن يمكرنا يوم ما ومي يمد sha takwas da watan ramadana shekarar musulunci tun daga hijiran ma'aiki daga makka zuwa madina zuwa yau shekara dubu daya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya wafaka da yammacin sha tara ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da biyu insha Allah za mu tashi daga inda muka tsaya jiya Biya mu yi karatu a suratul an'ami da Allah ya nuna maganganu a kan al'amarin muhawara annabin Allah sallallahu Alaihi wasallam da mutanen Makka. Shi ne aka kai da yin lafafi Allah ya ce, Kuli ya kawo ka ce musu ya mutane na, imalu alama kana ciki. Ci gaba da aiki a kan kafircinku da kuma adawa da ni. ni ma zan ci gaba da aiki akan wa Allah ta. ka sauka ta alamu da dabbani za ku gan wanda aki ba ta ƙarshe za ta kasance gare shi saboda shi Allah baya ba da nasara ga azzalumai yi tsawai lafikum ko gyara na to ne Allah madaukakin sarki daga nan sai ya ce وجعلوا لله مما ذرأ وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائنا وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون Ubangiji madaukakin sarki ya faɗi cikin wautarsu da munana ayyukansu. Allah ya ce wa ja'alu lillahi mimma zara'a min al-hadi. Suka sanya ma Allah wani kaso daga cikin abin da shi Allah madaukakin sarki shi ya kira musu da shi min al'arfi na daga kayan noma wani an'ami da bisashen gida suka sanya ma Allah nasiban kaso ya wannan kaso yake shi ya kace ja'ala ku quraishin lillahi mimma khalaqa min az tsari? sun raba kayan noman su kashi biyu zuwa uku dana Allah dana gumaka da wanda za ku ajiye domin masu hidimar gumaka a yi musu hidima da shi shine Allah ya ce sun sanya ma Allah cikin abin da halitta musu na kayan shuka da suke samu wani an'ami da bisashen gida sun sanya ma Allah nasiban wani kaso yunfitunahu ala al wani shura shuraka'i wani kaso suna amfani da shi suna ciyar da miskinai talakawan da suke yi musu hidimar gumaka wani shuraka ihin nasiban kuma gumakan da suka sanya ma Allah su zama abokan tarayya da Allah su ma suna da nasu kaso ya tsari so ku ila kada na shiha suna jira shi zuwa ga masu hidimarsu duk abin da aka wanda na gunki na to za a yi amfani da shi wajen masu hidima waɗannan gumaka قال ابن كثير هند كثير wannan maganar da Allah ya kawo ya kawo ta'ala babu zammi bisa ga babu na wa tawifu da da Allah daga Allah yin mushriki na zuwa ga mushrikai bid'a wannan da suka kirkiro wasu bidiyoyi kufran da kafirci wa shirkan da wasu abubuwa na shirka da Allah ta inda waje alulillahi shuraka wa huwa khaliqu kulli shay sun sanya sun sanya ma Allah abokan tarayya alhali shi Allah shi an mahalicin kowa da kowa shine Allah sai ya dauko waɗannan abubuwan yake ba da labarin ya ce wa ja'alu lillahi mimma zara'a sun sanya ma Allah cikin abin da shi Allah shi ya kada halitta kai na zururi da daga shuke-shuke wasu mari da ƴaƴan itace wal amani da bisa can gida sun ta mu muqassama sun ɗauki wani kaso sun aje gehen Allah wani kaso kuma gehen gumaka ta ina sai Allah ya faƙalu sai suka ce hazi haza lillahi wannan kaso na Allah ne bisa alimin dariya wasu wadda ba ta da dalili ba ta kuma da wata shari'a yake dama ya aka ci bisa alimin ya ce wa aka saru ma yi kalu a zamu fil kadid ya ce wa ne yari a ko ana nuni ya yi kariya suka ce wa haza da shuraka ina wannan kaso shi ko na kuma kan mu ma'ana wa haza nasibu Lihali, haɗinan na mu ne. Salisu Abbas Abdullahi ta Abba zai fi wannan magana yadda take ke. Inna a da Allah ki makiyan Allah ma shirukan Makka al'adar. Fahim Musulunci ya yi akan a kan shigo Musulunci. Ralu idan harasu harsan idan suka nomi wani kayan noma. Hauka na tulowar samara tun kuma suka taɓo shajen itace. yace ja'alu lillahi minhu juz'an wa lil wasl juz'an za ku saka abin kashi biyu sai wanda na Allah ne ubangijin ta da kai wanga ko na gumaka aka ce fa ma kana min harfin aw samaratin aw shay'in min al awtani duk abin da yake na kayan noma ko kuma 'ya'yan itace ko wani abu daga cikin kason da suka ce wanga na gumaka mai hafa zuhu a hafi za su lissafe shi kakkyau a tsare shi ba abin da ake bari ya lalace daga cikin wa in saka da min hushayun masu miyar sumiya lillahi yace idan wani abu wanda aka ambata ma Allah ya faɗo cikin wannan na gumaka aka ce radduhu ila ma ja'aluhu lil wasl ma'ana da iska zai dauku wani abu ya kada shi cikin wanda suka ci wanga na gumaka na wanga na Allah ne sai na gumaka yi iska ya dauku shi ya a cikin kasun gumaka za ku dauko su mai dan gumaka abin su wa qalu inna allaha ganiyun wal asnamu ahwaj ce ai shi Allah mawadaci haka kaya nai ko an ko ya kamu da kasa duka shi ma wadaki ne ba komai su ko ma mabukata ne wani haza saboda haka kane su ba ma da li shuraka'in jo abin da anna tare tarayya su da Allah fa la yasil ila Allah ba ya ga cikin na Allah ai ma kane lil asnani fa la yasil ila Allah min shi wani abu na shi bai bai shiga cikin na Allah ko iska ya dauko sai an ebe shi an mai danga gumaka abin wannan ya nuna suna ba gumakan nan nasu muhimmanci fiye da Allah. Aka ce, amma, wa ma kana lillahi abinda anna Allah, fa huwa ya filu ila in shi kuma ya halatta ya shiga cikin maguma. Ai, wa ma kana min nasibi Allah duk abinda ya zama cikin kason da suka ajiye ma Allah fa huwa ya filu ila asnani ya halatta shi a bebe shi a sanya cikin da gumaka kala mujahid mujahid yake kanu na juz'an min al lillahi wa juz'an li shurakain sun kasance suna ambato wani kaso na gumaka wani kaso na na Allah madaukakin sarki ba ma za a bat hirri duk abin da iska ta dauka min nasibillahi na kason da a Allah ila autanihim sai kwana cikin na gumakan su tara kuhu kai su bar shi wa ma zahaba bin nasibi autanihim duk abin da ya tashi na rabon gumakan su ila nasibin lahi zuwa ga kason Allah raddu sai su bai da shi aka ce a kanu idan sanatun idan wani fari ya same su aka nuna siban lahi sai su ci wannan kason na Allah fa qahamu naqibu shuraka sai su kare ba a sakin na kuma saboda shi na musamman Allah ya ce wannan wauta da jahilci da hihi da jahilin gunki bisa ga jahilin mahalicin su mahalicin shukokin mahalicin dabbobin Allah ya ce sa'a ma ya hukumu da wannan mummunan hukunci ta da wannan karkatacce to shi ne hukuncin da za su wa Allah Ubangijin talikai su gargaro abubuwan da babu su da shari'a babu su cikin addini annabi Ibrahim su rike su kuma su yi hayan suna nan suna kariyar martaba annabi Ibrahim alaihi salatu wa salam sai Allah madaukakin sarki ka kazalika وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون Allah ya ce haka wadda ta ji ana irin waɗanga al'adu da gado suka da kake kasin abubuwan ci maka da zalika zayyana li kafirin min al-mushriki la qatala awlad haka waɗannan mashirikai suka kawa sama waɗannan larabawan ta su yajan almis da zalika ta bayyane shi mashil kurba wajen rabo abubuwan na neman kusanci zuwa ga Allah bai na lahi bai na hali a cikin tsakanin Allah da guna a kansu bayyana shi ya fi nuhun lahun katula a wuladin bilwadai auzi na harifin bi adiyati suka kawa ta musu kashi yajan su ko ta hanyar turbuda ko kuma ta hanyar yin hadaya da su zuwa ga gumakan Mai ka shafi ya ce kanar rajulu bil jahiliyyati mutumin su a jahiliya ya kasance halif yana rantsuwa da Allah na in wuli da lahu kaza gulam in an ka haihan mai yaro kaza la na adamu wallahi zai yanki guda saboda girman maguni zai yanka maguni ne ta guda kaga wannan jahiliya ta larabawa ta yi muni yau addini ya ɗauke su yamma ke su mafi darajar ɗalibai su ya ranke da Allah sai ya yi sadaka da ɗanai da zuwa kama halafa abdulmutallib kamar yadda abdulmutallib ya yi rantsuwa cikin biyanai ta yayan kama gumaka guda sai yanka ya faɗo ga baban annabi muhammadu sallallahu alaihi shi ne Allah yake sukan sa su irin waɗannan hanyoyi liyar duhun domin su halakar da su ta hanyar fatarwa wal yambitu alaihim dinahum kuma domin su rikitan musu da addinin su daga bari addini annabi Isma'il alaihi salatu wassalam Allah ya ce subhanahu wa ta'ala wannan gargajiyan da wannan fatawa lauciya Allah da Allah ya so ma fa'alu da ba su la sha Allah ma fa'alu zalikal da ba su aikata wannan munanan don haka Allah ya ce fadarhu kai annabi sallallahu alaihi wasallam kabar su wa ma yaftarun rajin kirkira da wa ma yaftalifuna min al-kitab ala Allah bar su da kirkire kirkiren da suke yi na addinan karya da al'adun karya suna jingina su ga Allah kawai a wa huwa naw'un wani nau'i ne na narko da kuma kitsewa madaukakin sarki ce wa kanu sai ake ɗauki kuma wata jahiliyar sai ce wa kanu hazihi wa kanu hadihi an'amu wa ardun hijrun la yat'amuha illa man nasha'u bi za'mihim hmm. إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه نعم. سيجزيهم بما كانوا يفعلون madaukakin sarki kuwa ta hala ya sake ba nabi wata hikaya ta muka ayyukan da suke yi cewa kalu sai su ce ana amu waɗanga dabbobin gida ne wa harsun da wani nau'i na ci maka hijirun duka su ne ma'ana hijirun wato an haramta su ba a yi amfani da su ma'ana su ne hijirun li alihatina an hana su a yi amfani da su in tattu ne ga ta haramun mamnu'atun ala gairihim an haramta su da ai hidima wani wanda ba kuma ka ba la ya damu ha illa man da duk abin da ake mai an ga goma gumaka ne ba wani mahalukin da ya halatta ya shi in ba su in kansu ba bi za a amma Allah ya ce wannan riyawa ai bi zamihim al-batil min ghairi hujjati wala burhani bisa dariyawa ta kiran ƙarya babu dalili na shari'a Allah ya ci wani amun suka ce kuma da wasu bisa ce hurri guruwa an haramta ɗauka kaya akan bayyakin su la turkabu ba awan su gaba ɗaya wala tuhumar kuma ba a ɗora musu kal baha'ir kamar baha'irori wa sawa'ib da sawa'ibobi wal awami waɗancan dabbobin da muka ambata farkon su wa an'amun da kuma dabbobin da yake suko la yaquluna smallahi alaiha ba su ambaton suna Allah akan waɗannan dabbobi inda zalmi a lokacin da za su yanke su wa inna ma yadhkuruna alaiha asma'al asnam za su ambaci sunan gumaka saboda an raba kason gumaka ne don haka in dabba su za ta musu za su yanka su, za su ambaci la za ku manata saboda ba na Allah bane balle wajen yankan su a ambaci sunan Allah Allah ya duka wannan ittira al'adu ne waɗanda suka kirkiro suka jingina su ga Allah madaukakin sarki ai kaziban ƙarya wa filatan Allah da kuma kiran ƙarya jingina ga Allah sai Allah ya kuburce su da waɗanda al'adu Allah ya ce dukanu zai jabihin bima kanu yasaruna dukanu gobe kiyama Allah zai musu da kiran ƙarya da suka kasance suna kirkirawa suna jingina shi da Allah madaukakin sarki shi ma wannan wa huwa hadidu shadidu wa yidu wannan narko ne mai tsanani da kuma kirkiwa da Allah yana faɗa musu yana nan tare da su su wado hannu su dai ne akan waɗannan abubuwan za a yi musu wannan yana gwada mana kenan da Allah yake yi ya bayyana mana halartawa da haramtawa da hannu Allah su duk wanda ba Allah ba sai suna ta da cikin kaza ko muna ta cin kaji ko muna ta cin awaki ko cikin irin mawa da kaza barri a bamu ci saboda yana da alkawari kaza irin waɗannan abubuwan suna aka barki larabawa da yi kenan da za a yi su cikin jahiliya ma su yi waɗannan ta da kika da ce kirkiren ƙarya ne aka yi da Allah babu mai ikon halartawa babu mai ikon haramtawa in ba Allah ba don haka yi al'ada wasu ta haramtar da wani nama ko wasu abubuwa ko wasu ranaku to abin nan ƙarya ne Allah bai tabbatar da shi ba saboda shi da iko halattawa da haramta Allah ya ce kuma da sannu zai yi musu zakayya bisa ga abin da suka aikata na kirkire-kirkire da azaba mai tsanani gobe kiyama a kan wannan Allah ya ce a gaba wa kanu وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لبطوننا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وفقهم إنه حكيم عليم haka ce haza ya rasu ila nau'in akhar ita ba qada'ihim wannan kuma an kira ku da mu zuwa ga wani nau'i na daban daga cikin nau'ukan muna ma abubuwan da suke da suna al'adu kanu suka ce ma fi butuni yin al-baha'im abin da cikin cikin waɗanda bayyana ba'iroyi da sa'ibobi halalun halatta ne da butuni na ga mazajen mu ka kasance wa muharramu abin haramta ne alwa ala azuwa jina ni ka da ta la ta akulu minhu al-inas yi wata bahira da ta haihi wani abu ya mutu ko ta ibada ta haihi wani abu ya mutu to babu haƙƙi ga mata su ci wannan abin maza kawai suke ce manta Allah ya ce amma kai ya da yake ba shari'a ba ce wa in yakun mai tafa in ko a abin nan motsai ne ya mutu fahim fi shuraka ya halatta namiji da mace shi dai motsai ne ai wa in kana Mauludu min ha mai tatan idan abin da aka haiha daga wannan bahira ko wannan sa'iba ko wannan nau'in dabba da aka yanta ma gumaka in motsa ne aka ce ka fihi zukur wal inas sai maza da mata su yi tare a wajen halatta naman shi a gare su Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala yace wannan duka da yana cikin gidan karya su yake zihim wasfahum Allah zai yi musu sakayya sakamakon wannan siffan ta karya da suka yi alallahi bisa ga Allah fitta halili wajen haramta wani bangare wa tahrimi da haramta wani bangare Inna shi Allah hakimun mai gwaninta ne sun sulhi cikin sana'o'insa alimun bi khalqihi kuma masani ne da abin da ya dace hukunta na bayin wanda ya daidai a hukunta musu الخير وندي أيك تعتصي هذا ثم الله يمي والشديري دكول كول ده الله يكرات دمو ينا قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا نعم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين Allah ya kada ka jira annabi na katalu auladahum hakika waɗanda suka kashe yayan kafaha akan wauta da gairi min ba wata shari'a hakika waɗannan sun yi hasara daina wa harrabu ma razaqahumullah sun ka haramta ma kansu abinda Allah ya haramta muku iftira'an akan kiran ƙarya Allah lahi da Allah Allah ki waɗannan mutane sun bace wa ma kanu muku tabila ba su kasance shirye aka ce waɗannan da suka yi irin wannan sana'a su kuma su ne kabilu arrabi'a da mudar da sauran yankin larabawa annabi ne ya idu na banatin waɗanda ke turbuɗa ‘ya'yansu makafatar sabi saboda tsoron kada ko yaki a yi ba su yi musu ‘ya'ya wal faqari ko kuma tsoron talauci saboda mata ba su iya bidowa ni aka haifa musu mace sai su kashe saboda mi saboda tsoron talauci wasu kuma a'a saboda ka a taho wajen yaƙi mata ba su iya ɗaukar takobi da ya ki bau sai a yi da ke Allah shi su yi wannan akan wauta ba tare da jahalatan wasa fahatan likifati usulihin saboda wato rauni hankulan su wajen halihin ta su bi anna Allah huwa razzaqu lahum wa awla auladi, sun jahilci da su da yayan su duka Allah shi yake arzuta Allah ya ce wa haramu ala anfusihim albahirata was-sa'ibata wa shirha suka haramta ma kansu su dabbobi akan kiran karya waɗa suke abubuwan da Allah ya arzuta sai a ce ai wangara su shi ke kenan ba a sake hawa nai wanga in ya mutu sai dai sai dai ya mutu a tunamin shi amma dai ba a yanka shi saboda an yanka shi kuma. Allah shi duka wannan su yi kaziban wakila kan halin lafi Allah shi kabdallu waɗannan al'umma sun bace wa ma kanu ta biyu. laqad dallu an an tarikin mustaqim sun bace daga barin hanya madaidaiciya bisa Mulkabi. kabir wannan mummuna aikin da suke wa ma kanu min ta biyu tushe al'amarin abin da suka yi ba su cikin layin shirya da su yi saboda mummuna aikin su an ibn abbas an samo daga abdullahi na abu radiyallahu anhu ma Allah ke yarda da su ala ce za sarraka idan yana faranta maka rai an ta alama jahalal arabi ka san jahilcin larabawa yi zuwa musulunci ka qara'a ma Salafi na Wani mai atimin suratul an'am ka karanta sama da daga sama da aya ɗari da talatin zuwa ƙarshen sura na suratul an'am kana son ka san wautan larabawa to ka karanta wannan daga aya ɗari da talatin zuwa ƙarshen sura inda Allah ya kawo jiran ladina katalu auladahum safahan bighairi ilmi inda yake hakika waɗanda suka kai gayan su akan wauta ba bisa da ilmi wa harramu ma razaqahumullah iftira'an suka haramta ma kansu abinda Allah madaukakin sarki ya halatta musu ya haramta su da shi akan kiran ƙarya ga Allah Allah ya kaddalu wa ma kanu muhtadin Imam Qurtubi cikin tafsirin sa ya kawo cewa anna rajulan min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam lalle wani mutum daga cikin sahabban manzo Allah ya kasance kana la ya zalu mugutamman bayna yaday rasulillah sallallahu alaihi wasallam kullu yana nan cikin bakin ciki gaban manzo Allah inji mai kurta yace fa qala lahu rasul sallallahu alaihi wasallam sai wata rana manzo Allah yace mai malaka ya fulani takunu mahzuna duk same ka kaiwa ne kullun ganin ka ne cikin bakin ciki babu rada ganin ka da fara'a majalisai yace haka kake zama yace ya manzon Allah inni aznabtu fil jahiliyyati dhanban fa afafu Allah ya gafira Allah li na aikata wani zunubi a lokacin jahiliya ina jin tsoron kada Allah ya zamba ya gafarta min zunubin nan da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wa in aflamtu ko da na musulunta ina sa ran Allah bai yafi min zunubi saboda abin abi yayi buniya manzo Allah shi yasa kullun jin kai na shigo musulunci amma hankali na bai kwanta ina zaton Allah bai yafi ni fa qala lahu sai manzo Allah ya akabirni an zambi ka bani labari mina na azumin ka fa qala ya rasulullahi ya tiya manzo Allah inni kuntu min allazina yaqtuluna banatihim ni ina cikin larabawan da Allah ya jarraba da kashi yayansu mata wannan shine al'ada ta duk inda aka yi haihuwa mace sai in kashi ana cikin hakan ga fawuli da libin tun sai aka yi mini wata yarinya ba ta shafa a ilayya imra'ati sai mata ta ce min wane ka wa Allah girman Allah wani ai yarinya ga kabar mini na dai ta haihuwa duk abin da ni haihuwa Allah ya jarabi da haihuwa mata kuma ba kabar mini ba wakka ai yarinya na roke ka don Allah kabar mini an ha na roke ka don Allah kabar mini ita fataraktuha sai ni bar mata hatta kaburat sai da ta girmama wa adarakat ta kai isa, wa sarat min ajmalin nisa'i ta kasance yarinya mafi kyawun matan zamanin da muke ciki yace fa fa kada buha maza su yi ta bidarta ana cikin bidarta fa dakala ni alhamiyya wa kan hamiya ta jahiliya sai ta shiga zuciya walam ya hata mil kalbi an tuzawi ha zuciya ta ta ki dauka in aurar da ita ga wani saboda jin ciwo yasi au atruka ko kuma in barta zuciya ta ni ci gaba da jin tukushi ya zan yi aurar da yarinya da ko in barta ni ji ka ban iya aurar da ita kuma ban iya barin ta gidana bi gairi zaujin babu aure fa kuntu sai ni ce li sai ni ce matan nan tau inni uridu an azhaba li ziyarati aqrabai ni ina son in je ziyarar yan uwana gari kaza fa ba fiha mai ina son ki shirya ma yarinya ga in sai da ita mu je ganin gida yana ba manzon Allah labari yace shikenan ko fasurrat bi zalika sai ta yi farin ciki daga dai kenan yanzu ta ta sake game da yarinyar ga wa zayyana ta ta kawata yarinya bil huliyi da dukkan wasu mundaye wasu yadi, da tufahi nau'i daban-daban fa aka zat fa aka zat alayya al mawasiq tariki al qawli wa ne na gamma da Allah cikin tahiyya gada da ku don Allah wa ne amana Allah ni ba ta yarinya Bi Allah akuna ha tariki al qawli gari ni kada in ce ta da yakiyar haka ko an kai sai ci fa zahabtu biha ila ra'ati bi'irin ban gushe ba muka kama hanya kamar wani gari za mu sai da zo ga wata matattar rijiya cikin daji fana zartu fil bir sai ni regi wannan rijiyar fa fa'inatul jariya sai hankali yarinya ya kawo bi anni uridu an ulqiyaha fil bir hankalin ta kawo cewa Allah ya gyara in ba baba jefa ni zai cikin rijiya ba ban tazamat sai ta rungume ni sai ta kuka waje alatta biki sai ta yi ta kuka ta rungume ni baba don Allah baba don Allah baba don Allah baba yace farahimtuha sai ni dan tausaya mata thumma nazartu fil biri ni sake dubi cikin rijiya ga fa dakalat alayya alhamiyatu sai wannan ciyewar ta jahiliyar akan ciyo haifon mace sai sake dawo mini ga zuciya hatta galaba ni shedanu sai da shedan yarin rinjaye ni fa alqaitu hafin biri man don Allah ne dauke ta ne jefa cikin rijiyar nan man kusa tana wata aka jefa da kanta birkice aka dauki kawunta aka rike aka jefa kanta ta fara zuwa da yace wa makastu hunaka ni zauna wurin na hatta in kada a sautu ha sai da kukan ta yanki na tabbatar da ta mutu faraja'atu sai ni dawo gida yana gama faɗi wanga magana fa baka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya fashe da kuka wa sahabu duk majalisi na manzo Allah kowa ya farke da su saboda tausayin irin wannan halayya wannan mugun rai da wannan ƙarin hali yace wallahi manzo Allah yana kuka shahi hawa yace lau umirtu an aqiba ahadan bima fa'ala fil jahiliyyati la aqabtu wallahi da Allah ya yi mini rango mi wa wani ukuba da abin da ya aikata a jahiliya wallahi da na yi ma haddi kai da na yi ma haddi wannan shine Allah ya kawo waɗannan munanan ayyuka cewa na kafiran a qatalu da haqiqa wallahi waɗanda suka kashe jahan su tafahan akan wata bigair ilmin ba wani sani na daga shari'ar Allah wa haramu suka haramta ma kansu ta la takahumullahu abinda Allah madaukin sarki ya arzuta su na nau'ukan maka da dabbobi iftira'an Allah kuma akan kage kirin ƙarya ga Allah Allah ya ce waɗannan abdullu wallahi waɗannan sun bace wa ma kanu ɗina. ba su kasance shiryayyu ba don haka wannan shi ne a zai ce duk wanda ka san ya san jahiliyar larabawa da Allah ya ɗauki daga ɗari da talatin zuwa ƙarshen sura ya karanta inda suratul ansa zai ga wauta irin wanda larabawa sun kai an rabu da samun irin wannan wauta don haka jahiliya ba ki jahiliya ga na ana yi har yanzu suna mutane suna ɗaukar su mata su ba su ga aljannu a sha jinin su saboda dukiya ko saboda mai ta ana son abu waya ko tammi in halaka shi ko wani makamanci wannan ko ba ku ga ana yi ba don haka lokacin da duk aka bar shari'a aka fara ga fitar duniya ta hanyar abin da ba ta hanyar da Allah ya karanta ba sai an yi abin da dukkan mai hankali sai ya ga wauta abin nan don haka yan uwa Allah ya raba mu da jahiliya to shi ne daga nan sai Allah ya cira ta da mu zuwa ya ba mu labari da wasu abubuwa kuma na al'amuran da suka gudana shi na iya ci a gaba da ruwan da labi a sha ko mu ke tare yi ba mu na kai eh ni na huwa allazi an sha jannatin muka tashi kai wa ganata ya kuri kai ya kuri Allah madaukakin sarki ya ce wa huwa allazi ansha jannatin ma'rushatin wa gairi ma'rushatin shi Allah maɗaukacin sarki shi ne wato ya ƙago muna ya halitta muna jannatin gonaki lambunan gonaki na ma'aru ma'arushatin waɗanda ke akan kwauri ma'ana waɗanda ke yin rumfa mai rumfa shi ne wanda ke tashi sama ya inuwa aka ambace rumfa saboda mi saboda yadda wato al'amarin itatuwa masu tashi su aka yi rumfa da su a zauna ƙarƙashin su Allah ya ce cikin ni'imomin da ya yi muna shi ya halitta muna itace waɗanda suke ma'arushatin wa gairi ma'arushatin da waɗanda suke shimfiɗaɗɗu a ƙasa masu yaɗo ai huwa allazi an'ama alaikum shi Allah shi ne yi ma kan ku bi anwa'in ni'ami da nau'ukan ni'imomi li ta'buduhu haɗa hudun ku bauta mai shi kadai fa khalaqa lakum basatina min min al ya halitta muku gonaki na daga nau'ukan inabi min ha marfu'atin cikin su akwai madaukaka alal idani bisa ga waton gindin su wa min ha matarukatin ala wajhi al cikin su kuma akwai waɗanda ake fidaddu lam arshi ba za su kira ta zuwa sama ba Allah ya ce wannan kala kuma ya halitta muku da binai wa zara ya halitta muku nau'ukan shukoki muku talifan ukuluhu wanda nau'in ɗanɗanonsu ya saba ma juna Allah madaukakin sarki ya ce wa zaituna sannan da zaituni war ruman waɗanda kuma kayan marmari ne Allah ya ce mutashabihan wa gaira mutashabihin da wanda ya yi kama da juna wajen ɗanɗano a kamar guda a launi kuma a ɗanɗano ba guda ba Allah madaukakin sarki ya ce kulu min samarihi shi daga jajen itacensa idza asmara in yayi jaja wa atu haqqahu ku ba da haƙƙinsa yawma hasadihi ranar girbe shi ai ubudul fakira wal miskina min samarihi yawmal hasadi ku baiwa miskini wato kason da Allah ya ce a bashi a cikin dukiya ku yawmal hasadi ranar girbi ma ta judu fihi nufusakum abinda ma ta judu bihi nufusakum abinda zukatan ku suka iya kyauta da kuma amma Allah ya ce wala tusrifu fil akali kada ku yi iyaka a cikin ci lima fihi min madarratil akali wal badani saboda abinda a cikin wuce iyaka cikin cimaka ga cuta mahankali da kuma jiki Allah maɗaukakin sarki su bi hannu wa ta'ala ya yi wannan magana ya ambaci ni'imomi ne da ya yadda kuma kana wuce iyaka saboda inna la yuhibbul musrifina Allah baya kuma su iyaka قال الصبري يتي المكتار قول أدائم قال ذاك da wannan مدونا فسر Na نهي عن الإسراف fi kulli شيء Allah ya hana wuce iyaka ga kowane irin abu Allah ya hana duk abin da za a yi ci in za ka ci ka ci ba da banna ba tuwa in za ka sanya ka sanya ba da banna ba me ya banna banna nau'i biyu ce ka ka tuwayi na farko ka sa wanda Allah ya haramta kana namiji ka sa alhariri ko ka sa zinariya na na biyu kuma wajen ci ka ci abin da ya kimanin kana kana kana mutum uku ka dafa abincin mutum goma ba tare da a sanya shi ga makwararar ruwa ya ta ya ta lalacewa kowane cikin waɗanga banna ne in ka sa tufahin da aka haramta ka yi banna in ka taho ka yi isbali kuma ka sa tufan da ya wuce iyaka inda shari'a ta yanke to kuma nan ma ka yi banna shi ne Allah ya ce ku ci ku sha daga cikin abubuwan da Allah ya albuta ku amma wala tusrifu kada ku ci iyaka saboda innahu la musulmi na Allah baya son masu wuce iyaka ne wuce iyaka ne ne abin da ba halaliya ba ko ci kimanin abin da ya yi jejin cikinka don manzo Allah ya ce ma mala'a ibnu adama an sharran min badani dan annabi adam bai taba cika wani makai ba wanda yake cika shi gare shi yake sharri ne irin cikinka sa wata rana wani likita ya ce ma wani mutum musulmi cikin mabiya annabi sahabbai ya ce addinin ku ya zo muku da shari'o'i amma bai zo muku da kiwon lahiya ya ce a mu ai Allah ya zo mana da kiwon lahiya cikin rabin aya guda ba ma ayi ba rabin aya Allah madaukakin sarki ya ce alqur'ani ya bani adama تجيزي لقص عند كل مسجد يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا نعم إنه لا يحب المسرفين Ubangiji madaukakin sarki ya ya karantar da mu kiwon lafiya ya ce Allah ya ku ju zina ta kun inda kullum masjidin ku wakku a gurin kowane wurin ibada wa kulu ku ci daga cikin abubuwan da aka halatta muku wa sharabu ku sha amma wala tusrifu kada ku iya in ci za a yi ka a ciki mani abin da ya yi ɗaya da ciki saboda da an ci ɗaya da abin da ya kamata sai rashin lahiya yace saboda kuma manzon mu ya ce ma mala'a ibnu adam wa an sharra min badani da annabi adam bai taba cika wata jikar take mafi sharri gare shi wajen cika bayanin sai waɗannan nasoshi guda biyu su suka karantar da mu kiyon lahiya kenan mutum in yana wuce iyaka wajen maka to zai zama mashi sanadiyar rashin lafiya don haka Allah mu ya hana mu mu wuce saboda kiyon lahiya mu ba don yana raguwa ba ba don yana iya kasa arzuta mu in mun ci mai yawa ba saboda cuta mu na yake kaga ya kujje cewa nan mutum aya da nassin hadisi sun tabbatar da akwai ka'ida wajen su maka saboda wuce ka'ida ne yana iya jawo wa al'alu shi ne Allah maɗauki sarki ya kawo mu na wannan bayani ya ce an halarta dukkan ya'yan itace da zaitunin da rummanin kayan marmari da dabin nan, da kuma sauran shuke-shuke duka an halarta muku amma dai ku ba da haƙƙin karamar gini kenan wannan ya gwada muna su nau'ukan kayan noma ba su da nisali, ba su da shekara in ba ranar da aka girbe duk ranar da aka kai gare su ranar ne shekara su ta ba shekara watan ka uku da fara noman shinkafa kai can ne na kai abin da ya kai nisabi ranar ne ake ciki ba a cewa irin tumaki sai sun shekare ba a cewa irin kuɗi sai sun shekare a'a wa atu haka huyo masa da ranar da an ka kai ga girbi ko kwanan sa arba'in duk da akwai ci maka da kai kwana arba'in ko kwana arba'in kai in ka kai gari shi kenan nan ne ya halatta a hiddan mai zakka kuma amma yana da nisabi kuma yana da ma'akuwan an akwai abubuwan da ake da malikiya da sauran masabobi sun yi maganganu da dama malikiya suka kayyade duk abin da aka iya ajiyewa a shi kuma wa yi kutana a ajiye shi ya zama cimaka a hiddan mai zakka duk abin da aka kayan marmari an yi mai game da shi wannan magana ta zo a cikin hadisi Abu Sa'id al-Khudri a cikin sahihu Muslim cewa Allah ya yi wa mutane rangume game da abin da ba a ajiyewa a shekaru kamar dankali kamar irin su gwaba mangoro da sauran kayan marmari ba za a dora ma mutane inda zakar su ba saboda ba su a cikin kuntuwa abu ne wanda ka in ka canje in baka canje ba lokaci ne tashi ya kai da aiki masaba abu hanifa su tafi a komi sai hidda mai zakka komi duk da Allah ya ce yau ma akarjana kun min al-ard daga abin da muka yi dar muku daga cikin ka ce komi hatta karma min kai sai ka kida kan kare goma ka hidda guda in kai kula goma sai ka da guda wannan mazhabi shine wata shekara ba ba ba riyar taho da shi yana kira yana ji hankalin mutane in kai garna shi yaro jaye nan gero ya kai yi da ni gero ko dukiya ya yi citta mai yatsa mutum guda yana tahi da dogon baro guda ya kai ya dawo ya biya kujera hajji ya sai abincin gida ne har ya rage abin da zai yi noma kan ku daga Allah ku abin da kuka yi in ka kalla noman gaskiya masu irin waɗanda nome nome na kayan marmari sun yi dukiya sun yi ba. to amma rangwamen Allah shi ko ana kin karɓa sai tsoron gome Allah in Allah ya ce na dauke maka abu kaka gallaza maka inna Allah yuhibbu an tu'ta sahu, kama yuhibbu an tu'ta azaimu Allah yana son ya ce na ya muku kaza to shikenan Allah ya hi son ka karbi wannan abin azumar da zaka yi ka ce ni wallahi ina iya cika sallah ta. ya hi son kai kasaru inna inda ya kan ba bisa ka cika sallah kamar yadda yake son ka tsare wajibai yana son yi wajibta abu ka tsare shi to haka nan yayi ma rangume yace cikin tahiya na dauke ma in kana wahala da azumi na dauke ma azumi ka samu dama sannan na dauke ma ba da zakka kayan marmari waɗanda ba a yi jinkirta ba a sa hewa a kulle habbai sai ka ce ah, to wallahi waɗanda sun yi noman sun ci maka jada don haka a yi da zakka a'a kakka da shi Allah in yake ya yaye ma abu ya ya ne. Ko mi yawa abin nan Allah ya ce. shi Allah babu ruwa ne da ake abu yawa gare shi yake ya yaye ya yaye amma shi Allah kuma yake ya yaye ma kai alkhairi da abin nan to kuma Allah ya ce ma tun fi shi in fa inna Allah bihi alimun duk abin da kuka ciyar na daga kayan arzikin ku Allah masani ne kuma sanin sai yana hukunta za ka yi akan abin nan da kuka aikata don haka yan uwa rungumin na yana nan hadisai ingantattu sun tabbatar da suka bushe Duka bewa duka ba a ajiye su su shekaru ko da yake yanzu an samu na'urori suna iya a sa su ga ɗakin abin nan ɗakin da adda kula sai su shekaru kamar naman mutanen maka akwai wurin da shigiwa ta za ka cika mawar duka kula ta sai a kada cika ta da nama a yi ta ba habba ta isko shi yana to hadda hakan eh hadda hakan duk da Allah ya riga ya yi rangume ba a kawar da rangumin sa ba ya yi muku wannan abin ba saboda wahalar da a ciki ai yanzu ko ka ce ka aje shi ko in ba buta yau Najeriya ka ce kana aje shi har ya shekaru kuɗin da zai ci sun yi kima kai yawa don haka duk da Allah ya ce ya yi to ya yahi ko da an samu babun raha an a abin nan to bai kawar da wannan rangumin na Allah madaukakin sarki ba sai Allah ya ce wa min al wa farsha Waminal 'yan jami'an bada taunuka saushe. Kulumin nawa zaba kurma ruwa na daddabi surutuwar shayikon. Inna hula kun haɗuwar mugun. To kai sigara sengila bai kare bi kuma lalle mai lokacin da ya yi a neman. Don haka a yi yan uwa? za mu ci gaba nan ne Allah ya ba mu iko mun samu dawa gobe mu za daga inda muka tsaya amma ba a gama magana akan waɗannan dabbobi ba abin da ba karanto dai Allah ya amfani mu da shi inda aka samu kuskure kuma ubangiji madaukakin sarki hada mu da rangwamin sai yayi subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa malam mai tambaya da farko ya Allah yana yanka bayi bayi a cikin wata azumi hmm. da haka wanda ya kai a'a ai magana ɗin ta dai gaskiya ce don annabi ya ba da labari shi don annabi mai gaskiya ne abin gaskatawa amma waɗanda suka yi mayar gwada ma Allah suna kon ka ta kofa su suna son rahama su abu da musu shiga cikin rahama su ne ake yin ta ba a zalumai ba ba waɗanda ba su azumi suka yi ta'addanci suka koma daji ba waɗanda Allah su da ke lalaci cikin wata Ramadana ba su ba su kon ta kofa nan ta Allah ta rahama ba bale abu da musu wanda duk bai kon ta wannan kofa ba ba abu da musu amma Allah ya fi ya shir'anta wasu ibadoji da aka gwada mai ana son wannan rahama tashi to lazimta waɗannan ibadoji azumi a yi na gaskiya hmm. ba na al'ada azumi al'ada a yi ruwa a kama ziba da maganganu da ɓace-ɓace da zage-zage da faɗace da faɗace wanga ba azumi na wanda Allah ka la'akari da shi haka dare ya yi a yi tabi ɗan masallacin da aka finga-finga akwai ɗan filin je akwai malam wa to sai a yi tabi da kaga shi ba rama ya tabi da ba sai da zargi gare ku ne ku ce bai sallah na ya ka ba harkar yaka zai ba kusanta da Allah yake so ba ba kayan da a gurin Allah ya kaso ba shi abin da ɗaya kaso ya ɗan ya kore ba kai ne zargin ku ke baya sallar da ya kore maka ne zargin ku duk abin da kawo ruwa tsakani da Allah babu don haka ba irin waɗannan ne ake inta ba a kula da uwa waɗanda suka kunka samu Allah kowa su kai ta gwagwarmaya su je wajen karanci karanci su je wajen su tsare azumin kuma su yi sadaka da dukiyoyinsu yawai ta karatun alkur'ani su ne Allah ya kauli yana yin ta shi karamta Allah ya sanya musu ke na sai mai tambaya da yake cewa Allah ya saba mu da alheri da sa'adi a safe da yamma wani lokaci ne ya kamata a yi akwai waɗanda ake yi bayan sallah mu ba sharasa bayan sallah bayan sallah asubahin akwai waɗanda ake yi kuma a wannan area asubahin zuwa ɗaukakar rana area sahe abinda aka ce mada sahe kafin rana ta fara gayi ana son mutum ya samu yanda ana ta waɗannan azkar haka marinci su ma akwai waɗanda ake yi bayan sallar la'asar kuma akwai waɗanda suke masu yawa waɗanda ake eriyar wannan da yammaci don Allah ya ce wa zikuru rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan menene wa duna al-jahri bil wal asar wa la takun min al-ghafilin sahiya da marece akwai waɗanda an manne da sallah a dabarar yuri akwai kuma waɗanda a wannan area lokacin daga gama sallar asubahin zuwa rana ta dan fara zayi so su da aka shirya masu yawa waɗanda ba yake kusanci da Allah haka bayan la'asar bayan sallar lasar zuwa rana ta faɗi akwai azkar da aka shiranta mutum yana da dama suna nan cikin hisnul muslim mai so sai ya duba su ya yi kokarin ko har da cewa ko rike littafin a lokacin da ya samu dama sai ya ci gaba da ambaton Allah da su wallahu a'lam sai tambayar da daga yake cewa ya halatta mutum ya roƙi Allah buƙatar sa a cikin yarensa ko dole sai da larabci cikin sallah ko waje da ya bayani ba to in dai cikin sallah na an sun ayi da larabci sallah ko akai duk yaren da za a yi cikin ta ya zama yaren larabci amma ga wanda Allah bai ba iko ba Allah ya fatta kullaha masadatu duk wurin Allah gurgurun wanda aka ba ku iko yana da dama yayi yaren sa na kansa ya roƙi Allah da cikin sallah ko wajen sallah shi wajen sallah babu wani makaci da cewa sai mutu ya yi larabci amma ita cikin sallah ne ake so a a takaita yarurruka duka na mutane na bau-bauchi a tsaya ga yaren larabci amma wajen sallah kana yin roƙon Allah da larabci kuma kana yin roƙon Allah da yarenka din ka roƙi Allah da larabci ya fi saboda shi da yaren alkur'ani yaren annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yaren ya aljanna gobe kiyama wallahu a'lam sai bai tambaya daga wajen ta assalamu alaikum mala Allah ya tsara ma lafiya da nisan kwana a ne yace Allah ya san mahaifa da sauran yan uwa musulmi gaba daya yace wai shine yake aiki da kasan kirista na kuma baya azumi amma yana aiki da ya abinci baya azumi shi kiristan eh. yana mi kuma yana aikin sa shi wanda yake aiki karkashin sa ya abinci na shin ya halatta ya je sai wata abinci ya halatta ya so masa in dai ba sa ya kai ya ci shi ba ya halatta ya so in ba a ba in dai abinci ne wanda ya halatta a matsayi ne ma'aikaci karkashinsa ya ce ya so mai abinci ya halatta ya sau amma ban da sau mai giya ita kan giya bai halatta ya so mai saboda wallahu a'lamu sai tambayar mata karshe a yau insha Allah na'am yake cewa mace ce mai shayarwa sai ta ajiye azumi ta gaba da shayarwa hmm. shin a bayan azumi lokacin da ta daina tsarewa sai ta rama azumi ko cewar ta yi ya isa. Da maganar majority din malamai sai ta biya azumin nan. Da maganar majority mafi yawan malamai. Akwai ƴan wata fatawa ɗaiɗaikun malamai ne ke fatawa da cewa in ta ciyar in wata Ramadan ya wuce ba ta yi biya ba. Amma majority din malamai sun tsaye a kan biya ta kai shi ne ya wallahu a'alam. An sanya ta layin masu ujurin rashin lafiya wanda aka ke su wa man kana mari hau hau ala safarin fami fa'idatu min ayyamin da ita ya mai shayarwa da mai ciki an aza su gehen marasa lahiya abinda a shari'a marasa lahiya in rashin lahiyar su ya kushe kai su ranka amma akwai marasa lahiya da aka riskar da su gehen tsofaffi tsofaffin su ko an tsora musu ciyarwa kawai in sun kai wani gehen to duk wani marar lahiya da a gane bai warkewa kuma rashin lahiyar ka ba ta ba shi da mai yayi azumi kuma an gano likitoci sun yi fatawa da in rashin lahiya ta kai jeji kaza da wuya a warke kun san likitoci Allah na ba su wani sani saboda yau da gobe da ilimin da zuwa karanta sai kaga ana jinyar mutum shi a koma da shi gida sai su ba da fara su a dan ci gaba da bashi sun yanke mai hukunci bai rayuwa yana dawowa kwana uku sai dai ka ga yaro ina fatar an gane akwai wasu alamomi akwai inda rashin lahiya ka kai su ga abinda suka sani an yi ɗaya an yi biyu an yi uku an yi hudu an yi ɗari ba a taɓa gani wanda kai wannan jeji yake tare shi ba irin iya kai wannan gurin sai su baka ɗan ƙananan magance a bar su har da kai shau magunguna a ɗai tsare ɗan wangan mu gani za bayan sati uku a dawo da shi sun san bai kai sati uku ina fatan an gane sai su rage ma kansu wahala ko rage muku wahala to in suka yanke ma rashin lahiya hukunci suka ce rashin lahiya in sa kai jeji ka za su ce wanga nan da wuya ya warke to shi ma za a riskar da shi da tsoho kai ya gansu a mai su da su ciyar da mudu ba su azumi ciyarwa kawai kowane azumi suna iya haɗa azumi talatin gaba ɗaya su ba su a sadaka akan azumin nan talatin suna iya kullo a yi da azumi su ba da mudu guda wallahu ta'ala a alawa a alamu na duk da haka sai ta rama sai dawa ita gaskiya ba kuma ba dole na ba wannan akan sabanin masabobi ne wata masaba ka ganin alhormar wata yakan yakan da rana ka dan yi sadaka saboda rage ma abin karfi wasu ka gani a duk da Allah ne ya tsora masa wanda uzuri ta hanyar tsoron ɗan ka ko lafiyarsa ba sai ta ciyar da komi ba kawai ta bari uzurin ya gushe sai dai karanta azumi wallahu a'lam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 ya Allah mun taru wannan masallaci muna karatu alqur'ani mai girma domin da kusanci gare ta ya ubangiji ta ne kai nabi ya umurce mu da yawaita karatun alqur'ani cikin watan ramadana ya Allah mun taru muna karantawa muna sanin ma'anoni ta Allah ka karɓa muna wannan aikin da muka yi ka sanya mu ne zama muna sanadiyar kusanci gare ya ubangiji salihu mun san san ka ba ku cutar ka duniya da lahira Allah ka ba mu lada wannan aikin kada ka samu a asarar ladar shi inda muke da kurakura a cikin ka Allah ka gafarta muna Allah ka karɓa muna sauran ayyuka na sadakoki da mawadata ke yi da kuma sauran ibadoji na jiki da ake na abakar da karatun alkur'ani da azumi da tahajjudi duka Allah ka gama ka karban mu Allah ka ba mu ikon dauriya jajircewa cikin kwanukan goma da za su zo mu nemi muwafaka da da suka ya ubangi amin inda muka kokarta kuma ubangiji Allah ka samu yi dace da in mu yi dace Allah ka karban mu amin ka sa za mu samu cikin da masanadiyar kiran mu har abada ya ubangi amin Allah muna da bukatu da daban yan kasuwan mu da yan siyasan mu da ma'aikatan mu ya sana'o'in ya ubangiji ubangiji Allah ka biya ma kowa bukatun su da alkhairi Allah ka rayuwar mu Allah da ake ciki Allah ka kawo sauki ka kawo kwanciyar hankali cikin kasan mu ka raba mu da cikin jini da da ubangiji ka kai Allah ka himmar jagororin mu zuwa matakin da ya da na ya ubangiji Allah ka himmar su Allah ka himmar su ya ubangiji tun daga shugaban mu har zuwa gononi ka mu daga sharrin masu sharri Allah ka kare kare mu da ta'addanci masu ta'addanci Allah ka kare mu da ketan muke tsaya ubangi Allahumma hasina ajibatana fil umuri kulliha wa ajirna min sayyi'atina wa adhabil akhirati ya rabbal alamin Allahumma inna nas'aluka min salih ma fi sunnah min al ahli wal walad wal mali kayl su'ali wal mudin Allahumma qina bi halalik an haramik wa adamina bi sannika amman siwak اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تتوب علينا وتغفر لنا وإذا عرفت بك ان فتنة فنجنا إليك غير مفتونين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا حي يا قيوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين